يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau na ranar 23 daren da hudu ga watan hudu shekara ta 1439 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar goma ga watan ɗaya shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansu da rahama muna nan a cikin babi na sha hudu babin filiktasari fil ibada babin da ke dauke da ayoyi da hadisai masu bayani a kan tattalin ibada da yin ta daidai da shari'a ta ce ba tare da an matsawa kai ba ba a kuma yi sakaci ba a wannan babi za mu tashi a hadisi na biyu a babu amma a jerin hadisan da muka daga farkon littafi zuwa nan wannan shine hadisi na 143 wa an anas radiyallahu an an karɓo daga anas allah ya yarda da shi ƙala ya ce ja'a thalathatu rahatin ila biyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi sallam. wasu mutane uku sun zo gidan matayen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yas'aluna an ibadatin an ibadatihi ko an ibadatin nabi yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya game da bautar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga Allah falamma ukhbiru lokacin da aka ba su labarin yadda bautar manzo sallallahu alaihi wasallama take ga Allah ka annahum taqalluha kai ka ce sun ga kankantar ibadar, suna ga aite kaɗan wa qalu sai suka ce aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ina mu ina annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ina mu ina kaiwa matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi a gurin allah wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi alhali an gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na zunubansa wanda yake da wannan matsayin in ya tsaya iya wannan ibada ai ba abu mamaki ba ne. amma mu da mu shi ba yaushe za a ce mu tsaya da irin wannan ibada iya nan qala ahaduhum ɗaya daga cikinsu sai ya ce amma ana ni kan fa laila abadan zan rika sallatar dare har abada dindindin ya rayuwa ta ba wani dare da zai zo sai na yi sallah zan sallace shi gaba ɗaya in baiwa Allah shi wa qala al-akharu ɗayan kuma sai ya ce wa ana asumu dahara abada ni kuma zan rika azumta shekara har abada duk shekara azumi zan duka yake cewa wala uftir ba zan rika cin abinci a lokacin yini ba domin ku ina azumi wa qala al-akhar dayan kuma sai ya ce wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada ni kuma zan kaurace wa mata ba zan yi aure ba har abada ban ma kula mace ba bare hankali na ya tafi gare ta فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo gare su faƙala sai ya ce antumul ladhina qultum kaza wa kaza ku ne waɗanda kuka ce kaza da kaza mana ya faɗo abin da suka faɗa da muka ji dinnan ku ne wani ku ya ce sallar dare zai ta yi kullum har abada wani kuma ya ce azumi zai ta yi diyini har abada wani kuma ya ce zai ƙaurace cewa mata ko auren ma ba zai yi ba ku ne kuka faɗa ka amma wallahi inni la akhshakum lillah amma na rantse muku da Allah tabbas ni ne mafi jin tsoron ku ga Allah duk da kuna ganin kankanta abinda da nake wa Allah na ibada wannan abin da nake yi na fi kowa tsoron Allah da kiyaye dokarsa wa atqakum la kuma na fi ku jin tsoronsa lakinni asumu wa aftir lakinni asumu wa uftir sai dai ni ku sani ina yin azumi wata rana wa uftir in kuma ci in sha wata ranar ni ba dukan shekara nake azumta ba wa usalli wa arqud kuma ina yin sallah cikin dare in kuma kwanta a wani yankin na dare ba duka har abada nake sallatarsa ba dindindin kuma ga baki ɗaya wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata saboda haka ni ina kula mata in ba su haƙƙinsu ni ma in samu ta buƙatar a gare su kuma hakan ya zama mun kusanci ga ubangiji in kuma komawa lokaci in yi sallah in kusanci ubangiji da wannan ibada raƙi ba an sunnati duk wanda yake kyamar irin tsarin da nake kai irin salon da nake bauta wa ubangiji a kai falaisa minni ba ni ba shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi saboda haka wannan shine hadisin da za mu bibiya a yau insha Allah ta'ala marawacin hadisi kamar da muka ji shine sahabin annabi Anas dan Malik dan Nadr ana masa alkunya da Abu Hamza baban Hamza kuma mutumin Madina ne waɗanda suka agaji annabi suka taimaka masa akan isar da saƙon allah na musulunci ɗan ƙabilar khazraj cikin manya-manyan ƙabilu aus da khazraj da ake da su a garin madina to shi ɗan ƙabilar khazraj ne ɓangaren annajjari ma'ana banun najjar ko a ƙabilar za tana da ɓangarori gida-gida kashe-kashe to shi ɓangaren banin najjar yake matsayin da allah ya masa bayan zamantowarsa sahabi dan madina da suka baiwa manzo gudunmawa da agajin isar da sakon allah ya kuma hidima da ɗawainiya ga manzan allah na muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma daga sanda manzo ya ƙaura idawo madina mahaifiyar anas ummu sulaim ta zo ta danka shi gurin manzo ta ciya manzon Allah ga gudun ta gare ka ga musulunci Anas ya maka hidima ya zama mai ɗawainiya a gidanka duk aikin da ake bukata ga shi nan hakan kuma ya kasance ya shekara goma da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo bai taba ganin yayi wani abu yace me yasa kai ba bai taba kuma cewa da shi me yasa ba kai kaza ba saboda haka shi ya iya bakin kokarin kwatanta bi kamar da manzo dama ya ke rukuwa wajen haƙuri da iya zama da jama'a wannan sahabi anas dan malik ina daga cikin mayawaita ruwayar hadisi masu yawan ruwayar hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya rawaici hadisi 2286 kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke abokan sirri masu kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da ya tabbata a hadisi wata rana manzo ya aike shi kan wata bukata tasa sakamakon haka ya daɗe bai koma gida ba kamar da ya saba akan kari ya koma sai mahaifiyarsa un musulun ta ce kai ku aras ina ka tsaya sai yanzu ka dawo ita <clears throat> ya manzan allah ne ya aike ina ya aike ka me ya aike ka ce mata bukata ce da sirri na manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ki ji daga gare ni ba a matsayinta na mahaifiyar da ta haife shi da haka ake lissafa cikin ma'abota kiyaye sirrin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi masa tukwici domin ya masa addu'ar Allah ya yawaita dukiyarsa kuma ya yawaita ya masa addu'ar Allah ya bashi yawan ƴaƴa kuma ya yawaita masa ya masa addu'ar Allah ya bashi tsawon kwana ya yi shekaru da yawa kuma ya yi kuma annabi ya ce masa Allah ya sanya shi a aljanna addu'ar manzo abakar ce wannan ma na sanar da mu cewar anas ma yana daga cikin 'yan aljanna wani salo ne na albishir da yardar Allah sahabin annaba anas allah ya da shi ya zauna a garin basra a can allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 93 da uku hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka lissafa ka gani manzo ya zauna da shi shekara goma kuma sai da ya kaura aka kawo masa shi aka ce gashi ko to kuma sanda ya rasu manzo da yin ƙaurarsa shekara casa'in da uku an fahimta shekara casa'in da uku da yin kauran manzo kaga ba lokacin aka haife shi ba ya har zai hidima sanda manzo ya ƙaura ko manzo ya yi ƙaura da shekara casa'in da uku shi ya rasu saboda haka kafin manzo idawo a ce ga wannan ya maka hidima shekarar sana an fahimta ka ga yawan shekarun da manzo ya roƙa masa Allah ya ji kansu da rahama shine yake cewa ja a thalathatu rahatin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane uku sun zo gidan matan manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yas'aluna an ibadati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna masu tambayar yadda ibadar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi take ga Allah ya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake bauta wa Allah a daidai wannan gaba malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ayyukan da annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake yi na ibada iri biyu ne in ma dai su zama bayyanannu a fili karara da dukkan mutane da suke rayuwa tare da shi za su iya gani su fahimta kamar abubuwan da yake aikatawa na ibadar Allah a masallaci sahabbai suna ganin yadda yake sallarsa duk wanda ya zo zai ga yadda manzo musamman ma irin ran da ya hau mambari ina sama da su suna ƙasa da shi yana yin duk abin da yake suna gani wanda ya yi haka don su koya su kiyaye wannan bayyanannun abin da yake ne na aikin ibada da kowa ma zai iya gani cikin al'ummarsa haka irin abin da aka samu manzo ya yi a kasuwa ko abin da manzo ya yi a wata hanya daga cikin hanyoyin garin madina a ji faɗa ko a ga ya aikata wannan ɓangaren ayyukan da ike na ibada ga allah wanda suke a fili ƙararrake ya yi hudu ba a idi an ji mai yake faɗa an ga yadda i ya fuskanto jama'a a an yi maganar abinda ya shafi wato hudubar juma'a an ga ya daga hannu ya yi addu'a allah ya kawo al'umma ruwa sakamakon wani ya ce fari ya samu a mana addu'a an sake zuwa wata juma'ar ya daga hannu ya yi addu'a allah ya tsayar da ruwan wannan wani abu ne da duk wanda suka zo suka halarci masallaci za su iya gani su shaida abin da manzo yake na ibada to akwai wannan bangaren da ba bambanci tsakanin matansa da 'ya'yansa da abokansa da makotansa da suke haduwa a wajen ibadar masallaci da suke zuwa wajen yin sallah ko a idi ko a wani abin da ya kama da wannan kowa ma zai iya cewa ya gani an yi a gabansa to akwai kuma ibadu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su na sirri me yasa aka kira su na sirri saboda su ba a ko'ina da ina ike yin su ba ina keɓance gidansa da yin su gidansa kuma sirrinsa ne ba mai sanin abin da yake a gidansa sai 'yan gidansa ko kaga wannan ibadun da yake a cikin gida sun zama ibadu na sirri wanda ba kowa zai iya shaida ya yake yi ba sai su da suke cikin gidan suka san yana yi suka ga yadda yake ko to wannan ibadun idan wani daga cikin sahabbai ko al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama na san ya san irin waɗannan ibadun ta yaya zai san su sai da in manzon ne ya faɗa masa shi da kansa ko kuma wanda daga cikin 'yan gidan ice ai manzo ga yadda ike ka haddi ko to daga nan za mu fahimci to kuma al'umma suna da tsananin bukata na su sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake bautar Allah a gidansa tunda sun san ibadansa da yake na fili na zahiri wanda kowa ma zai iya gani ya shaida a masallatai a kasuwanni a filin idi a masallacin juma'a ina ne duka akan hanyar cikin gari an san wannan to abin ya shafi ibadu da yake cikin dare a gidansa to sai in matansa da suka san yadda ike tunda da su ike yi ka je ka samu kai tambaya ko in su suka faɗa ko irin su Anas bin Malik sahabin wannan hadis da ya zama ɗan cikin gida mai hidima ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai iya ganin manzo yayi wani abu a cikin gida wanda kai bakka da damar ka shiga kaga ga abin da yake an fahimta ko dan haka shine yasa malamai suke magana cewar hakan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke kokarin tambayar matan annabi sallallahu alaihi wasallama kan wani salo na ibada da ike yi ko wata ibada daga cikin ibadun da ike wa Allah a gida da su ba za su iya gani ba sanya ike ba sai da in su 'yan gidan da suka gani ne suka faɗa musu da haka sai aka zo ake tambayar matan annabi sallallahu alaihi shi sa aka ce waɗannan mutum uku sun zo gidan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tunda suna da ɓarya ɓarya ɓarya Aisha ɓarya Zainab ɓarya kaza amma dai gida guda ne to sun zo sun bi sun yi wannan tambayar mu ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallarsa ne ta dare aka ce a wani sashi na dare ya tashi ya sallah a wani sashi ya kwanta ya bacci wani lokacin ma kuma ya saurari matansa aka kuma gaya musu cewar in ko a wayewar gari ne tunda ba lalle in ya fito a ga ya ci wani abu ba to yakan yi azumi yau i gobe ya ga dama ya ƙi ci ya sha ko ku a yi kawai itinin alhamis sauran ranakun kuma ya ci ya sha nan ba kullum yake azumi sannan abinda ya shafi kula iyalinsa in ba iyalin da suka faɗa maka a yana kula su ba ai ba abin da ake kowa ya gani ba ibada ce ta sirri ko to irin waɗannan abin da suka tambaya sai aka fayyace musu ga yadda manzo yake ibada su to wannan malamai suke cewa akwai halaccin a je a tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam abin manzo yake a gida saboda tsananin buƙatar yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir haka Allah ya ce tabbas muna da kyakkyawan abin koyi a tattare da rayuwar annabi sira da mace Allah su tabbata a gare shi maganganunsa ne ayyukansa ne yanayin sifar yadda yake gudanar da wani akwai bukatar mu sani don mu koya mai aiki da shi to ko ba za a kai ga sanin haka ba sai an tambayi wanda suka sani suka gani su ne matansa don haka a aji a tambayi matansa ta taso to shi ne malamai suke ginawa akan wannan cewar ba sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk malamin da aka san shi yana da masaniya ta addinin Allah mai kokarin ɗabbaka koyarwa addinin musulunci ne daidai wa daida gwargwadon abin da zai iya to abin da yake yi a fili a cikin al'umma bayan an san shi abin da ba a sani ba na bautar allah a ɓoye in an tambayi iyalinsa don a sani daidai ne saboda a san yadda za a yi wannan abin bayan abin da aka iya koya na fili ne da kullum da yake sau da haka tunda sun gaji abin da annaba suke yi al'ulama warafatul anbiya to su ma ba da suka iya za a iya tambayar wani abin da suke yi ta bangaren matansu ko mutum turu turo matarsa ta tafi wajen matan malam ta ce da Allah tambo mana waya game da ibadar malam kaza kaza cikin dare kike ga yake yi ya faɗa shi ashe dai malam ce ne mu ma ya kamata mu jajirce ko in kuma dan ashan take ne sai gane ce to ya kamata kai kuma kai kaime kada ka zama kamar malam tunda kowa da irin yadda ake yi ko ta gabas eh. to bayan haka falamma ukhbiru yayin da aka labarta musu yadda ibada annabi sallallahu alaihi wasallama take ka annahum taqalluha wa qalu kai ka ce sun kankanta wannan ibada sun kalle ta a wani abu dan kankani da bai kai ya kawo ba don haka ma sai suka ce aina nahanu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ina mu ina yin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi irin wani dan kadan ai shi matsayin da yake da shi a gurin Allah ba mai irinsa in ya tsaya da wannan ibada ba abin mamaki ba amma mu da fal laifuffuka kuma darajar bata kai irin tasa ba ina mu na tsayawa iya irin wannan ibada da yake ma'ana sun kankanta abin da manzon yake suna ga kamar ɗan kaɗan ne ya kasa ma in su za su to faɗin haka sai suke gwada cewa abinda ya sa ku muke gari shi ike tsayawa iya haka bai fi haka ba qad gufira lahu ma ƙaddama min zambi wa ma ai an riga an gafarta masa abinda ya gabata na kurakuransa da ma abin bai riga ya yi ba Allah ce inna fatahna laka fathan مدينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يجي maka buɗi buɗi wanda yake a fili ƙarara mabayyana me yasa Allah ya haka don ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da ma abin da ya jinkirta ba kayi ba bai zo ba tuku. an yafe maka to wanda yake an yafe masa in ibadarsa ta tsaya wani lokaci a dare ya dan wani abu kuma sannan ya kwanta ya bacci ya ma iya sauraron mata to a mu bai kamata mu rage komai a daren ba an fahimta ta yadda suka kalla abin ki to in har misali wata ran an ce ici isha wata ran kuma ya yi azumi to shi da aka gabartawa in ya rika tsinta a ranaku yana azumi ba mamaki amma mu ai sai dai magana a sabe kawai ko Hato tun tunda har yana aure kuma dai kayan auren na aci sai ka fita ka muka ka abin da za a ci in baka ka ba su daga maka hankali in baka fita ba kai ma kuma ka ba kwance ba to ka ba maganar ka ce azumin nan da kake ba za ka sha wuya ba bara ma ka tare a masallaci ga azumi ga karatu alqur'ani ga zikiri ka to ai sai ka fita ka to ban aure ki ba ma bari in fita neman abin da zaki ci iya ciki na ne ban aure ki ma bari cikin dare ki ce sai na kula ki Allah nake so in yi in taiwa sallah ko to shine sai suka biyo da maganganu da suke nuna haka qala ahaduhum daya daga cikin su yace amma ana fa usalli layla abadan amma ni abin da zaba wa kana duk dare zan tafiyar da shi abauta Allah kuma har abada dindindin ba ranar dinawa bakin rai bakin fa ba, sallar da raba kama hannun yaro wa qala al-akhar dan kuma ce wa ana asumu dahara wala uftir ni kuma zan rika azumta shekara gaba ɗaya. ba ma zan rika wato ani ci ina sha to da haka azumi kullum wa qala al-akhar dan kuma ce, wa ana a'tazilu nisa ni kuwa zan ƙaurace wa mata ne me nake nufi da zan ƙaurace musu ba auren zan yi ban ki kula su a yadda na aurar to sai an buƙaci da haƙi to baban aura barnatana fala a ta zawaju abadan har abada ba zan auren ba haka zan zauna to a wannan bayani da suka yi in ka tsaya tsaye ka kalli zubi irin na tsarin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi yana nuna maka yadda suke da kwaɗayin alkhairi suna da kwaɗayin san su ga sun yi ƙari sun yi ibada mayawaiciya suna da nishaɗi wajen su ga sun yi abin kirki to amma a tsarin na shari'ar musulunci ba wannan ne ma'auni ba ba shi ne abin kalla ba don kana da nishaɗi kana gane ƙarfinka ka ce za ka shato abin da yake wahalarwa da gajiyarwa mai sa kosa a ba shi ne ma'auni a shari'a a'a mai shari'a ta ce a yi me ya fi me ya daidai shi ake kalla don ka za ka iya kana da shaɗi ba wannan ake kalla ba ka yi abin da zai ɗore izarci ka kuma iya wato tabbata a to sannan bayan haka wannan gaba na sanar da mu cewar addinin musulunci bai shar'anta wata ibada da za ta zama dalilin gajiyar da rai da gajiyar da kai a wajen yin ta wacce za ta kai ka ƙarshe ga ƙosawa da gundura ka ci cewar abin ma ya ishe a tsarin addinin musulunci babu wani sannan bayan haka wannan yake nuna cewa ko a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana iya samun wasu su fahimci wani abu na addini ba daidai ba ko tunda wannan fahimtar da suka ba ita ce daidai ba ta ce ba su bari su yi abin da ya fi na annabi wanda kuma ya ɗara kowa tsoron allah ya ɗara kowa kiyaye dokokinsa to ya za su iya yin abin da ya fi nasa a gurin allah an fahimta sannan ka duba abin da annabi ya yi ka ɗauke shi ba komai ba ɗan ƙanƙani ai shi ma kuskuren fahimta amma mai hankoransu da kwaɗayensu na alkhairi ya jawo haka to wani sai yake nuna cewa ka da alkhairi kwaɗayenka da yi abin kirki baya zama dalili na yanka tafi akan abin da ba daidai ba a ce a karɓa daidai ne an fahimta wani yana faruwa da mu a abubuwanmu na yau da kullum da yawa za a ga mutum mutumin kirki ne mai san abin da za a yi ne mai kyau mai nagarta amma sai ku kuskure wa daidai a wani abu da ya sa a gaba in ka zo kana magana cewar abu kaza ba daidai ba ne wani ganin yadda yake da kirki na da san a yi abin kirki sai shi kuma abin ya so samar da ya kamar wane yadda yake mutumin kirki mai san alkhairi ka za ya kaza a cewa kaza an fahimta ku a'a sansa da alkhairi nufinsa da abin da yake wato mai kyau in bai yi mai kyau ba ba zai sa wannan a ce abin ya zama karɓaɓɓe mai kyau su kyakkyawan nufi ne da wato ainihin azama da nishadi a kansu ba Allah ne yake sa suke wani isa suke wannan tunanciyar bari su yi abin da ya fi wanda annabi yake an fahimta ko to amma tun da ba shi ne daidai ba shari'a sai manzo ya nuna cewa a'a hakan da suka ɗauko ba fa daidai ba ne ƙanƙanta ibadar da annabin da suka yi kuskure jin da suke cewa za su yi abin da ya fi nasa kuskure ne to idan har a lokacin sahabbai za a iya samu a irin wannan ta to ya ga a irin yanzu kuma an fahimta ko su ka idan kuskure ya faru daga wani mutumin kirki nagartacce eh to sai an karanta shi wannan abu kuma kada a ɗauka cewa don haka ta faru da shi shi nan a sauke injinsa a aji ya yi shi ma kwandem a ba haka ake ne ai dama ɗan adam ne bawa saboda haka wannan ke sanar da mu cewar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna da kwaɗayin alkhairi amma daga su zuwa na ƙasa da su har tashin kwaɗayin ka da san kai abin alkhairi in ka ba abin da yake kuskure to ba za ka karɓi wannan kuskuren ba a ce daidai ne ba kuma za a ce a ci gaba tafiya a kansa ba don haka aka ce da mu ja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya zo ilaihim wajensu faƙala sai ce an da lazina kultum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza kaga shi ma so yake tantance an ba shi labari A yi wasu sun sun tambaya ibada ka take amma fa mun ji ɗayansu ya ce shi ba zai mai aure ba har abada mun ji ɗayansu ba ya ce shi tsallar dare kullum ba yankewa mun ji ɗayansu ya ce azumi kullum ba fasawa to kaga an gaya wa manzo an faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam abinda suka faɗa ko shi kuma da dama mai gyara ne da saiti wannan abin da suka faɗa ba daidai ba kuskure ne to shine sai zo yake tambaya ku ne kuka ce kaza da kaza su je wata wata bisa ka ce eh su ne haka ya faru sun faɗa to sai ce to bari ku jin sake jaddada muku abin da aka faɗa mu ko amma amma wallahi inni la akhshakum lillah amma fa ku sani ina rantse muku da Allah tabbas haƙiƙa ni ne mafi tsoron ku ga Allah in an ce khashya tsoro mai hada da girmama wa atqakum lah kuma ni ne wanda na fi ku bibiyar dokokinsa yi na yi bari na bari ita ake cewa taqwa to na fi ku jin tsoron Allah tsoron da yake tare da girmama kuma na fi ku kiyaye dokokinsa na ayi ko a bari ga yadda ake so ayi ga yadda ba a so to amma ni da nake re kuɗin nan wajen tsoron Allah hada da Girmama, da kuma kiyaye dokokinsa ba na saba masa sumu wa ufdir ni ina azumi wata rana in ci in sha kuma a wata rana maganar cewar kai kai azumi ba yankewa bai taso ba ba daidai ba ne shi ne abinda manzo yake faɗa wa usalli wa arqudu kuma ina sallah cikin dare a wani sashi nasa ina kuma kwantawa in bacci in baiwa jikina haƙƙinsa a wani lokaci na dare wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata in biya musu bukata su ta sha'awa in samu ni mata biyan bukata kai mai cewa ba za ka yi aure ba har abada ba shine tsarin abin da aka aiko ni da shi kuma ni ba shi abin da nake kai kuma ce da ku laqad kana lakum fi rasulillahi watan hasana to shi yasa sai guwa amsar cewa ba man ba an sunnati duk wanda yake ba ta tsarin da nake kai don wannan sunnati din tana koma ne zuwa ga ina sallah ina kwanciya bacci ina azumi ina ci isha ina auren mata da sauran abubuwan da suka kama da haka shine sunnati din duk ta kunshe su yadda nake tafi da rayuwata a addini da bin Allah falaisa minni baya tare da ba ni ba shi inda ya sa gaba daban inda na sa gaba daban wannan sai ke nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a bayan Allah kaf babu shi domin da wahayi da wannan bayanin nasa yana tabbatar da cewa inni la lillah wa atqakum la aka tambaye ka wai kowa tsoron Allah wai kowa kiyaye dokokinsa amsa manzo Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya kare mu da haka sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa tsarin da manzo ya zo da shi abin Allah ta bangaren sallah a lokutan dare da za a kusance shi idan neman kusanci zuwa gare shi da samun lada shine a waru wani bangare na dare a baiwa Allah a gana da shi a wani bangare na dare a kwanta a baiwa gangan jiki haƙƙinta sannan a kula mata to wannan salo da manzo sallallahu alaihi wasallama yake kai ina ɗauke da ɓarya uku Bariyar haƙƙin allah na kawo wani ɓangare ka gana da ubangiji ka bauta masa sallar dare azumi kaga dare maganar sallar dare yini maganar yin azumi na nafula ko to maganar ka bai wa allah haƙƙinsa na bauta dama cewa maka lagatun jinna wal'insa illa liyabu ka soke to sai magana kai kanka akan kanka wannan ibadar da kai za ta amfane ka dan dama Allah subhanahu wataala abin da muke na bauta shi ba shi zai karɓe shi mu ne abin zai warana ya amfane mu shi mawadaci ne game da mu saboda haka to kaga ka samu karuwa ta kan kanka kuma an ce ka kwanta kai bacci jikin ya huta yadda za ka iya jin daɗin wata ibada ta gaba kaga bayan ba da haƙƙin Allah kuma ka ba da haƙƙin kanka an fahimta ko sannan kuma a gefe guda ka ba da haƙƙin waninka shi ne magana ka auri mace tana da bukata a gurinka ta abin da za ta ci abin da za ta sha biyan bukata sha'awa saurararta da sanin matsalolinta shi ma ce wa ata zawajin nisa ina auren mata in kuka aure su waɗannan abubuwan za su taso ko sau da haka to ina sanar da mu cewa tsarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da bautarsa ga Allah ya baiwa Allah haƙƙinsa ya baiwa kansa haƙƙinsa ya bai wa sauran bayan allah haƙoƙinsu to da shi ne salon da ake so mutum ya kasance shi ne tsarin koyarwa addinin musulunci da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kada ka zama kayi kwangi a wani bangare shi ya sa ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa kuma al'ummarsa gaba ɗaya ma saƙo gare su cewa inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li zawrika alaika haqqa wa li jarika alaika haqqa wa a'ti kulli dhi haqqin haqqa manzo yace Allah ubangijin ka yana da haƙƙi a kanka war nasa ka bashi sannan kai kanka kana da haƙƙi akan kanka ware haƙƙin kanka ka bawa kanka a kwanta a yi bacci jiki ya huta a yi abin za a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a a ci a sha halal dangin jikin nan ya tsiro da abinda yake mai albarka a yi kokari a ga wato ce ba kin kimo ibada da ba za a iya ba kada a sare a kosa haka sannan kuma ka sani iyalanka ma wali ahalika alaika haka suna da haƙƙi a kanka su ma ba su nasu wali zaurika alaika haka mai ka a matsayin bakonka ina da haƙƙi ba shi haƙƙinsa wali jarika alaika haka ka yana da haƙƙi a kanka ba shi haƙƙinsa kai ƙarshe masu manzo ce kai wa aati kulli dhi haqqin haƙƙa. duk wani mai haƙƙi ba shi su. dabba ce ka ɗaure kake kiwo ba ta abinci sake ta a lokaci gaba ya kamata a sake ta ta ɗan yi wata ta shaƙata ita ma haka to wannan sai kin cewar a tsarin kwarwa addinin musulunci ana buƙatar ka sauke haƙƙin kowane mai haƙƙi ka isa da shi zuwa shi hakan shi ne sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce koyarwarsa wannan yake nuna idan an ga gyara ba a barin abin ya tafi idaɗe ya zama jiki ba a gyara shi ba su yanzu suka zo suka faɗa bayan sun je da mazo yake ba da suka ce to ai su ga tsarin suka ɗauka wa kansu kuma aka faɗa masa kuma yanzu nan take ya maza ya gyara su da abin da ya kamata a yi gyaran kuskure da wuri ba sai an bar ya ci wato al'umma ya zama jiki wajen kuma gyaran ya zama tashin hankali wani ma kuma sai dai ya mutu da wannan abu da an samu kuskure da gyara a gabar da ya kamata a yi shi to a yi shi a kan kari ka a bari abin ya wuce ya tsaho ya ɗau lokaci sannan wannan yake sanar da mu cewa kyamar sunar annabi sallallahu alaihi wasallama tana sa mutum ya zama baya tare da mace bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam tsarin da ya rayu a kai shine yake sa bawa ya zama tare da mace yasa Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya hannu riga ya zama ya saba abinda manzo yake kai bayan shari'a ta bayyana gare shi ya zama ina bin hanyar da take sabanin ta mu'minan farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kwaikwai suke bin tsarin da yake kai to Allah ya ce wallahi matula za mu jibinta masa za mu kakaba masa abin da ya jajibo wa kansa za mu bashi da abin da ya tattabo wa nuslihi jahannam amma ƙarshen al'amarinsa wuta jahannam wa sa'at masira makoma ta yi muni in wuta jahannama ce to da ka dinda aka ce makoma mutum ta zama wuta to babu shakka ta yi muni to wannan sai ki nuna cewa me so ya zama tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya riki sunnarsa ya bi koyarwarsa wanda kuma duk ibar koyarwar annabi to yana cewa shi baya tare da shi kuma da haka ake samun tsoron Allah da haka ake samun tsara dokokinsa to da ne abin da wani hadisi yake kokarin koyar da mu idan muka kalli hadisi malam imamun nawawi da ya sa shi a babin al wato tattalin ibada ta hanyar yinta yadda shari'a ta ce ba a wuce gona da iri ba kuma ba a kasa yadda ake so ba sai kirin cewar sahabban nan sun yi shirin tattago abin da ba shi ne shari'a a su na su ɗora kansu abin da ya fi ƙarfinsu sai mazo na wannan ba shi ne daidai ba a'a wadatuwa da abin da manzo ya zo da shi a yi shi ko da ana ganin sa bai da yawa to a nan daidai ike kuma a nan dace an fahimta ko so da ka wani shi abin da sakon hadisin ake son fahimta saboda haka kullum ana so bawa ya tsaya inda aka tsaye da shi waya ƙiba inda an bi ka tsaya inda aka umarci kada ka wuce sannan kuma wani hadisi na sanar da mu cewa duk sanda ka tattago abin da ya fi ƙarfinka to a kwana tashi zai gundure ka ya ishe ka ka kasa masa kamar da ya faru da sabon annabi abdullahi dan Amur dan as zo yana cewa ina ma ya karbi shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara bashi haka su ma waɗannan da an tafi a haka za su sare su kasa a waye gari ma kuma sun watsa to sai aka tsitsi tun farko aka tsitsi da su ah, ba daidai a koma wannan abin da ake ganin shine kaɗan a nan tsoron allah yake a nan tsara dokokinsa sai to na shi ne karatun da abinda muka dai Allah ba mu dadansa muskura kuma Allah ya yi wa kuma suna yake cewa yakan ga wasu idan an yi ikama tsakanin ikama da kabbara harama suna addu'a dama akwai dalili da ya nuna haka ko kawai ana gama ikama liman kabbara zai allahu akbar kai ma kai kabbara allahu akbar babu wani dalili da ya zo da cewa a lokacin kuma ka tsaya ka yi wata addu'a an fara sallah liman ya kabbara kai kuma kana addu'a e babu wani dalili da yake goyon bayan ko yake tabbatar da halaccin bayan gama ikama kai wata addu'a da abinda aka samu na sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ina gama ana gama ikama kabbara yake sahabbai su kabbara a sallah domin ya ce wa idza kabbara al-imam fa kabbir limai yana cewa Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar to sai ya ce Allahu akbar sai kai kuma ka daga hannu kana addu'a kai abin da ya ce ba kai ba an fahimta ko sannan kuma hadisi ya zo cewa duk wanda karatun fatiha ya kubce masa alkhairi mai ɗumbin yawa a sallarsa ya kubce masa wanda ya samu karatun fatiha darajar kimar sallarsa ba da take da wanda ya samu sura ba bai tare da fatiha to sai kai aka kabara harama halli ma ta e wato addu'ar buɗe sallah mai yiwuwa ma ya fara wani abu daga cikin fatiha sannan sai kai kai kabara kaga ko ba ka rasa fatiha duka ba alkhairin nan da manzo ya ce wanda fatiha ta kubce masa wani sashi daga ciki ya kubce maka an fahimta ko to da haka hadisi dai da ya zo da maganar cewar bai da kulle azanaini sala tsakanin duk kiran sallah da iqama akwai sallah ko akwai damar yin addu'a wannan ba laifi amma tsakanin iqama da kabbara haram ba wani dalili da ya zo da haka Allah ya samu da su eh. lokaci da aka ɗaya ba, haka ice batun shafa akan huffi biyu ko safa biyu ko takalmi biyu da suka tabbata a sunna ina da iyaka ne na wasu kwanaki ko awanni ya tabbata a hadisi cewar wanda yake mazaune a gari ba matafi ba an ba shi dama ta tsawon dare da yini guda misali kai alwalarka da asuba sai ka zira safarka to daga nan hakan isha idan alwala ta kama ka za ka iya yin shafa akan safarka ka ci yinin gaba ɗaya da daren ma'ana salloli biyar ɗin a asuba ne kawai ka wanke kafa ka zira amma a zahar la'asar magarba isha kana da wannan damar ta kai shafa a kan safa in ka zo alwalarka ka gama alwalaka ba sai ka cire safa ka wanke kafa an fahimta ku to wannan shine damar da aka ba mazaunin gari amma matafi wanda ba a gari yake ba shi kuma an ba shi dare da yini uku ma'ana shi kuma inda zai alwalasa da asuba yau ya zara safarsa to gaba ɗaya tsawon sallonin yau zai iya shafarsa na gobe ma zai iya shafarsa na jibi ma zai iya shafarsa babu matsala to amma da zara aka ce wanda aka baka tsawon dare da yinin nan mazaunin gari aka ce ka yi sallar isha to kuma baka da damar gobe da asuba ka ce za ka sake yin shafa sai dai ka cire ka wanke sannan sai ka jaddada sai ka sabunta an kana so ka ci gaba da shi an fahimta ko haka kuma matafi inda ya samu wannan wato dare uku da yinan su shi ma suna karewa to bai da dama ya ce zai sake goya shafa har sai ya ci da ya wanke kafarsa an fahimta ko Allah ya sa na kamar da aka ɗauki sauƙin da yin sosai ana yi sai zan ana sa safar misali ba a ana sa shafar safar ba alwala a kuskure farko kafin ka fara shafa sai ka yi alwala cikakkiya to daga baya duk shafu alwalar da ta biyo baya to ita ce shine sai kawai kai safa ai kai shafa ba sai ka cire ka ke ba eh, ba wai kawai yau da asuba ko ka tashi baka alwala ba ko ka zura safa ka kuma dama da ita ka kwanta bacci ka ko ka tashi ko ka alwala ka kace za ka shafa a sai an fara sa su da tsarkin su na an yi alwala aka zura da duk kuma alwala za ta biyo baya ta tsawon wannan shi da za ka iya shi hmm. alaikum salam Eh. haka eh, daidai ne abin da ka faɗa daga ke tambayar wani ke samun sai ke same shi ke da shi shi na samun kansa shaɗan na ingiza shi na wani abu na kuma abin yana damunsa sau da imani da ke rai ko da yana da rauni su da wace irin gudunmawa za a yi masa ko shawara to na farko yawaita roƙon Allah tabbata akan shirya kamar yadda muke ta yi a cikin kullum ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim sannan bayan addu'ar Allah ya tabbatar da shi akan shirya da kuma riƙa neman tsari daga sharrin shedan da kuma mugun nufi na zuciya saboda haka a nan akwai irin su a uzu bai kalimatin lahi tam min kulle shaitanin waham wa min kulle ainihin lam da manzo ya koyar ta haɗar da shaidanu ta haɗar da dabbobi masu cutarwa ta haɗar da kambun baka da wajen sauransu banda ita akwai kuma irin su sauran addu'o'i na neman tsari daga shaidan, ko da iya a a'udhu Lahi min shaitani rajim wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazgun fasta'iz Lahi min shaitani rajim an gane ko to sannan ina roƙon Allah ya tabbatar da shi akan shari'a ina kuma wato ainihin neman tsari daga sharrin shaidan to kuma a wajen cewar Allah ya tabbatar da shi akan shari'a din nan da daidai akwai addu'ar Allahumma ya musarrifal alqulubi sarrif qalbi ala dinika ko ala da'atika ko ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika saboda haka cewar zuciya ita ma da annabi yake magana cewa akwai ta da umarni da mummuna to kaga da shedan da zuciya mai umarni da mummuna makiyan dan adam to sai ka nemi tsarin Allah daga shedan sai kuma kake roƙon zuciya ka kai Allah ya tabbatar da ita ya juyar da ita zuwa ga bautar Allah da bin sa kaga kai maganin wannan to kuma kamar da ka faɗa sai ka binciki abokan hulɗarka waɗanda kake mu'amala da su shin masu ƙoƙarin sa ka ka ba Allah ne ko a cikinsu akwai wanda ike taimakawa wajen jan ka ga wancan aikin saɓo? to in akwai kuwa to sai ka ce kanka daga shi saboda abokai kan kai abokai ga halaka kamar yadda abokai na kirki sukan kai abokai ga kukuta da tsira saboda haka shi sa manzo yake cewa kowannen mu ya tsaya tsayi ya kallo da wa zai abota saboda tana da haɗari saboda haka in akwai wannan lallai akwai buƙatar wato ainihin inisance shi yi baya baya da shi don har ya dace i kai ga abin da yake ne daidai saboda haka matsalar zuciya a dage da addu'a a kanta shaidan a ci gaba da neman tsari a kansa yadda ake hulɗar ta wato ainihin abokan hulɗa a san da wa za a yi sannan babban abin da yake taimakawa wannan harka ta ilimi ya tsaya yi karatu duk sanda kake da sanin Allah duk sanda kake tsoronsa da shakkas duk sanda kake jahilta ubangiji duk sanda kake jin za ka iya koma an fahimta ku yawwa sai ga mutum yana takato barana ta ai Allah gafur rahim to wai ga ma kai ga gafarta ma? ko ka sa amma shi wanda yake bin Allah kuma tsoro yake Allah sa da an karɓa Allah tsare shi wato ainihin asarar ibadar da duka kamar yadda muke ji sahabbai bayan sun fi cewa da kokarin bin Allah da sanin Allah din amma me a tsorace suke da kada su je su same shi su mabba daidai wani ka yana kuka har gema sai jiki da hawaye Da amma kai aka ce a rayuwa ka sauna ka taɓa yin kuka ka ji tsoron Allah ka kai kuka ba ma ka ji gemun ba ko ma iji iya kuma kai gane ku sai ka to irin wannan ba faruwa ma yake saboda haka wannan yake nuna cewar sai an tsayu da kokarin wato ya yake ce abokan wanda suke na banza sannan kuma a sa ilimi a kana ƙara ilimi rayuwarka tana da haske kana sanin abin da ya kamata kai da kuma abin da bai kamata kai ba kuma saboda haka duk sanda za ka yi abin abin da ka koya na karatu ne sai rika zuwa maka Allah fa ya ce ka manzan Allah ya ce yanzu sa kafa zaka ka shuri to wani na daga cikin abin da yake tsawata amma in ka jahilci abin kawai kanka gaba ka za ka yi kuma sai ka yi kaji ana magana cewa to ai ko Allah kaza kaza wani ma ba zai tashi sanin sai ya ji ana kwatsa mai yasa eh, an ci sa'a ya zo yana jiran za a tara sallah zo ijin muna wannan bayanin sai ya ji an ka hadisi an ka aya an magana ai waɗanda suka saba Allah ai ga abin da za su fuskanta to kuma sananne hankalin zai tashi kuma ya riga yayi to amma inda ilimin to lokacin da zai tunkari abu ma ilimin yana an karar da shi cewa za fa kai kaza abu ka kaza fa baki to yana maka da zabi da kaka saba ba Allah ya samu kashi da ya ce Allah haka wasu kuma sun yi wasu musulmi haka Eh, idan limami ina jalsatul istira dan zaman hutu da ake tsakanin raka ta daya da ta biyu ko tsakanin ta uku da ta hudu <clears throat> sai zamanto da ya zo ya dago daga sujada ta farko da ta biyan da i zai tashi raka ta biyu ya gama ta farko to bai riga ya yi zaman da zai tashi i kabbara ya miƙe ba a sai zamanto ya dago da kabbara kuma ya zama wasu kuma da suka dago ba su zaman ba sai suka miƙe tunda sun san dama gurin za ta farka ta biyu to ice ya waɗanda suka miƙe ɗin to wanda iya kuskure irin wanda yana bin liman liman ya ɗauke masu ba zai yi da gyaran sallah ba kuma ba komai sallarsa ta yi musamman ma da ya zama dama ba ganganci wa shari'a a shi zatarsa tashi ne dama kuma ya tashi bai san limamu sa zai je su da istiraha ba saboda aka yi zabar ya miƙe to da tun da ya riga ya miƙe kuma daidai lokacin limamin dama yin ƙurazi in ya ce ya dawo to kuma zai zama ya samar da zaman ba a gurin ba sun da ya samar da miƙe kuma ya ce zai sake dawo ne zai sake wani ƙarin sai ya tsaya ya haka kawai ɗin tun da ya tashi limamin sai ya ɗago sai su ci gaba da wannan babu komai sallar su tana eh, illa kawai abin da ya kamata ga babban liman sallah ko ɗago wace irin wannan in ka yunƙuro yana ina da kyau hankalinka ya zama yana kan limamin ka gan shi a miƙe ma ya riga ya tsaya to dama dozan tashi ne tashi amma ka ga a zaune yake to kai kuma dama sai kawai ka zauna amma za ka tarso tare wasu ɗin kawai yin abin aiki har ma wani da za a ce limamin ya gama karatu ya ɗan yi na wata tafiya ga ku kankace mai wani shi ya riga shi ko ba haka ba haka yake faruwa to a karkarin jinkirin ka ji kabbar limamin ka ce Allahu akbar din ka ji cewar eh to sai kuma ya zama to shi wani din shine ya kabbar ka zaton ka ɗan ɗaga waɗi. an gane ka gaba gangan ganganci ke ba sai ka miƙe to nan babu komai sallar ka na'am jasatul istiraha yadda manzo yake yanta dama in ya ɗago daga sujjada ta biyu yake ɗan wannan zama to kuma da ya ce an yi kabbara ay kabbara kuma sun san cewa ita shi wannan zaman ba lalle bane ko da wace raka sai ai ko kowace sallah sai to kai din da kake ɗagowa, kai ya kamata ka zama bisa basira in ka dago kai dago wanda ka fuskanci limamin ka in zauna eh to zauna in kuma ya riga ya mike mike to kuma dama shi kamata liman din ijasatu lisra din sa yi ta ya samar da ita in zai daga sai ya kabbara ba ya dago kuma ya kabbara kuma ya zauna ba musamman ma da suke sun can baya ba sa kusa da shi bai zama lallai su game yake ciki musamman ma wani za ka tara a harawa an fahimta ku sai zama duk mafi yawanci ma masa sun miƙe amma sai tsaro suke tare da shi so da kamata a ce ya yi zama zai miƙe sai ya kabbara so da suke sababin sa sallah suna sanin cewa ba eh, mu mai yin jasa lissa sun yi basi ba ba dai da cikin abin da a ce sallah ta faci sallah Eh. wanda yake sallah mai raka'a hudu wacce biyunta na farko fatiha da sura biyunta na ƙarshe fatiha fatiha sai ya ƙara sura a biyun ƙarshe masu fatiha fatiha sallarsa ta yi ba komai a kansa manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci yana sane yana ƙara sura sura a rako inda ake fatiha fatiha wannan yasa malamai da suke zuwa bayani akan sujadar mantuwa da guraren da ake yi in sun zo bayani sai suka ce wanda ya ƙara sura a raka'o'i biyan ƙarshe babu sujjada mantuwa a kansa sallasa ta yi don abincin tun da manzo yana yi yana sane don kai mantuwa ta sa kai to ba za a ɗauke shi ƙarin da za a yi wa gyara abin da suke ba a sallar nafula sai yi eh, fatiha fatiha sallah sallarsa ta yi dama ita fatiha ana kiranta suratul kafiya sura da ke isarwa ita kaɗai ta za ka iya yin ta a raka'a ba ka goya da kowace sura ba kuma sallar ta yi ba gyara amma an kai wata sura ba ita ba ta yi ba laifi bayan liman ya zuwa da kowa ne sami cikin mun sai biyu da Allahu rabba na lafiya da jini na fara wajen da ke masu kuskure ne kuskure ne babu inda dalili ya zo cewar bayan an yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kuma za ka goya da rabba ko kuma karshen karatun fatiha misali an gama fatiha wala dalin kafin a shiga sura ka ce za ka ce rabbana atina fid duniya hasana fil in kai haka ka shigo da wani abu da shari'a ba ta saka eh, ba daidai ba ne eh, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu